بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna daɗa godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake ba mu wannan dama mai albarka domin dawowa bakin darussanmu na yau da gobe cikin wannan masallaci a cikin wannan makaranta mai albarka muna roƙon Allah ya sa mun dace da dukkan alkhairai da ya shimfiɗa a cikin watan ramadan ibadojinmu Allah ya karɓa mana kurakurenmu Allah ya yafe mana Allah ya tabbatar da digadiganmu a kan daidai da kuma aiki da daidai kamar yadda muka alkawarta cewa insha Allah, darasinmu na farko bayan dawowanmu daga hutun ramadan za mu yi darasi ne game da abin da ya shafi tarbiyya wadda muka ma darasin da take uwa ta gari na so na raba darussan guda biyu mu yi ɓangaren iyaye mata mu yi ɓangaren iyaye maza to amma sai na ga abin da ya fi dacewa shine darasin ya tafi bai daya da uwa da uba su yi aiki tare saboda abin da Allah ya ba su na reno da kiwo a hannunsu abu na farko yan uwa mu yi kokari ɗaya daga cikin manufar da ta sa Allah ya shar'anta mana addini shine domin mu samu tsiya dama ce babba a rayuwa Allah ya fahimtar da kai addini Allah ya soyantar maka da imani Allah ya kyamatar maka da kafirci da sabon Allah yana daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah ke ma bawa shine ya bude zuciyarsa bawan ya zan bawa ne mai karɓar canji a rayuwarsa duk lokacin da ya ga abin da ba daidai ba zai dawo kan abin da yake daidai mu yi ƙoƙari mu ribaci wannan dama ta rayuwa da lafiya da imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da shi akwai a tashi wata ran za a wayi gari ba Abin abinda muka karanta ko abin da muka ji an karanta muka yi aiki da shi jama'a shi ne zai amfani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda uku suke rakiya wa ɗan adam bayan ya mutu dukiyarsa za ta mai rakiya wata in lokacin da za a kai ka makabarta a tafiyar da motarka annabi ya ce dukiyarka za ta ma rakiya iyalanka za su ma rakiya annabi ya ce ayyukanka su ma za su bi ka makabarta annabi ya ce biyu za su dawo a bar ɗaya tare da kai da dukiyarka da iyalanka za su dawo iyalankan su raba gadon dukiyarka amma da su barka da aikinka da shi za ka ƙare zamanka a cikin kabari a je a maka hisabi da shi a baka makomarka kyauta ce ta Allah da Allah ke azurta wadda ya so da su daga cikin bayi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna auladakum hibatallahi lakum annabi yace kun ga ƴaƴa da Allah ya baku kyauta ce ni'ima ce amana ce da Allah ya dauka ya danka a hannunku a suratul shura ko suratul zukuru Allah ke cewa lillahi mulku samawati wal ardi billahi minash shaytanir rajim bismillahir lillahi mulku samawati wal ardi يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور الله أكبر أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير Allah madaukakin sarki ya ce, lillahi mulku samawati wal ardi na ga Allah shi kaɗansa mulkin samai da ƙasa duk abin da kaga ke gudana a bayan ƙasa Allah ce mulki na ne duk abin da ke gudana a sammai Allah ce mulki na ne ya khuluqu ma yasha Allah yana halittar abin da ya yaso habu liman ya yasha'u inasan Allah na ba ma wadda ya so daga cikin bayi ‘ya'ya mata zalla Allah sai mishi arzikinsu, Allah sai ba shi kyautansu. Wa ya habu liman ya sha zukur, Allah na baiwa da kyautan ‘ya'ya maza zalla Allah ya ce ga wadda ya so, au yi zauwijihun zukuranan wa inasa. Allah ya ce yakan garwaya ma wadda ya so maza da mata. Sai ya ce wa ya ja'alu man yasha'u aqima sannan yana barin wanda ya baya aihuwa Yaya kyauta ce ta Allah kyauta ce ta ni'ima da Allah yayi ma wadda ya azurta su da wannan arziki kyautarsa babu wadda zai fahimci haƙiƙan ƴaƴa kyauta ne sai wadda bai taba ba. akwai wani raɗaɗi da rayuwa take da shi akwai wani damuwa da rayuwa take da shi akwai wani yanayi maras daɗi da rayuwa take da shi kai ba ka ji albarkacin kawai kana da yaya akwai abin da wadda bai taba aihuwa ba yake ji ko wacce bata taba aihuwa ba take ji ba wadda zai ji irin wannan abun da ake jin sai wadda bai taba aikuwa ba ba wata kujera a duniya duk tsadarta da wadda bai taba aihuwa ba da a ce ya sauka a bashi aihuwa bai sauka a kanta ba ka shiga gida wannan yaron ya zo ya ce ba ba koyoyo mm. wannan ya zo ya riƙe ka ka ɗauki wannan ka ajiye wannan wannan ya wuce wannan ya wuce wannan ganinsu da kake suna kai kawo a jikinka akwai wata kariya a rayuwa da suka baka wadda wadda bai aiku ba shi yake jin wannan abu zafi da ciwo na rasa gani bai kai zafi da ciwon rasa aihuwa ba babu abin da mutum zai mallaka a duniya ko menene wannan abun baya aihuwa a ce ya ba da abin a bashi aihuwa bai ba da wannan abu ba wanda zai iya gaskata maganar nan sai wanda bai taba aihuwa ba kyauta ce ni'ima ce mu ji tsoron ubangiji mu karɓi wannan kyautar hannu biyu mu gudanar da ita yadda ubangiji ya ce mu gudanar da ita domin tuhumar da za a maka in baka gudanar da ita yadda ya kamata ba yakan yi mummunan ɓaci ma duk wadda aka ba shi haihu wanda bai tsare ba in kuwa muna fahimta ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zukur auyu zaugujuhun zukuranan wa inasa wa yadda aluman ya sha'u a kima Allah ya ce idan na ga dama sai na baka ‘ya'ya mata zalla Allah ya ce idan na ga dama sai na baka ƴaƴa maza zalla Allah ya ce idan na ga dama sai na haɗa maka maza da mata Allah ya ce idan na ga dama sai na barka baka aihuwa a cikin waɗannan nau'uka wanne ne ba mu taɓa gani ba duka mun gani ƴaƴa da Allah ya mu ƴaƴa da Allah ya bamu Allah ya ɗora mana nauyin tsare waɗannan ‘ya'ya daga azabar Allah. Ɗanka, kai aka ɗora ka zama wakilinsa kar ya shiga wuta, kar ka bar ɗanka ya shiga wuta, kar ka bar ɗanka ya shiga wuta, kar ka bar ɗanka ya shiga wuta, kar ki bar ɗanki ya shiga wuta, kar ki bar ƴarki ta shiga wuta, Allah ne ya ce kar ku bar ‘ya'yanku su shiga wuta. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يفعلون ما يؤمرون الله مدوكين سركي يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني دا الله إنجي الله قو أنفسكم وأهليكم نارا Allah ya ce ku tsare kayukanku da iyalanku Allah ya ce daga wuta wata wuta ta masifa. Ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku an kun wa ahalikum naran Allah yake ku tsare kayukanku Allah yake ku tsare iyalanku daga wata wuta ta masifa Allah sai yace wa quduha annasu wal hijara makamashin wannan wutan da ake haɓakar da ita ake rura ta da shi Allah ya ce mutane ne da duwatsu Allah ya ce to karka bari a hura wutan da ɗanka karka bari a hura wutan da ɗanka karka bari a hura wutan da matarka karki bari a hura wannan wutan da yarki ko da ɗanki ya hallabi na amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Allah na kira ku an kun ku tsare kanku ku an kun wa ahlikum naran ku tsare kanku da iyalanku daga wata wuta ta masifa Allah sai ya ce wa quduha makamashin wannan wutan annasu da mutane ake hura ta wal hijara da duwatsu kiran da Allah ya mana shine karna bari a hura wannan wutan da wani dana karka bari a hura wannan wutan da wata yarka karki bari a hura wannan wutan da ɗanki ko da yarki Allah ne ya kira Dukkan mun nan mu ne Allah ya kallafa ma tsare kanmu da ‘ya'yanmu daga wuta to abinda Allah ke kira mu tsare kanmu da ‘ya'yanmu daga wuta idan an tsaye da ɗanka zai shiga wuta ka je ka tare ka ce ba zai shiga ba haka Allah yake nufi idan an tsaye da ɗanki ko ‘yarki za a kai shi wuta Allah ya tsare abinda Allah ke nufi ki je ki tsaya ki ce ke ba da a sa miki ‘yarki ko ɗanki a wuta ba haka Allah yake nufi ba za ka iya tsare ɗanka daga shiga wuta ba ba za ki iya tsare ƴarki daga shiga wuta ba har sai ka nuna musu ta yaya ake bi a kauce ma shiga wuta ta yaya ake bi a kauce ma shiga wuta ba rike shi za ka yi ka ce ba zai shiga ba ba rike ta za ka yi ka ce ba za ta shiga ba ba rike su damu yi mu ce ba za su shiga ba amma kare su daga wuta shine mu nuna musu hanyar da in sun bi ba za su shiga wuta ba tsare ya'ya daga azabar Allah babbar magana ce idan da za a ce idan ɗanka ya shiga wuta Allah ya tsare idan ‘yarka ta shiga wuta Allah ya tsare kai Allah ba zai ma komai ba su kawai da a sa a wutan wani daɗi za ka ji a ce ɗan kaɗan mutane wani daɗi za ka ji a ce ‘yarka ‘yar wuta ce jarabawa wannan na rayuwar duniya da ake a makaranta ba ka so ɗanka ya faɗi ba ka so ‘yarka ta faɗi yaushe za a yi maganan wuta kuma ka yi da shi hakkinsu ne akan iyayensu iyaye su tsare su daga azabar Allah kowane ma'abucin iyalai aiki biyu Allah ya bashi ya tsare kansa ya tsare iyalansa matansa da 'ya'yansa da waɗanda suke ƙarƙashinsa daga azabar Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin wani hadisi hadisin abdullahi dan umar al'imamul bukhari da muslim duka sun fitar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukun mas'ulun an ra'iyatihi annabi yace dukanku al'umma masu kiwo ne dukanku al'umma masu kiwo ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma dukkanku ababan tambaya ne kowa akan kiwon da aka bashi jama'a muna ji kullukum ra'i annabi yace dukkanku masu kiwo ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma dukkanku kowane ɗaya daga cikinku abin tambaya ne akan kiwon da aka bashi annabi sai yace wal imamu ra'i shugaba mai kiwo ne wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma shi abin tambaya ne akan wannan kiwo war rajul ra'i fi ahli baiti annabi ya ce magidanci mai kiwo ne akan iyalan gidansa annabi sai ya ce wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma shi abin tambaya ne akan wannan kiwo da aka bashi na iyalansa Walmar Aturaiya fi baiti zawjiha wa waladihi annabi ya ce kowace matar aure mai kiwo ce a cikin gidan mijinta da yayan da Allah ya azurta ta da shi da wannan mijin annabi sai yace wa hiya mas'ula an ra'iyatiha kuma ita abar tambaya ce game da wannan kiwo jama'a muna ji warrajul ra'in fi ahli baiti annabi ya ce kowane magidanci kiwo Allah ya bashi na iyalan da suke gidansa wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi annabi yace, kuma za a tambaye shi akan wannan kiwon tunda annabi ya kiwo kowa ya gane ma'anan kiwo annabi sai yace ce wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha wa waladihi kowace mace mai kiwo ce a gidan mijinta da 'ya'yan mijinta duk 'ya'yan da Allah ya baki da mijinki 'ya'yan annabi ya ce ke ce mai kiwon farko akan waɗannan 'ya'yan wahi ya mas'ula an ra'iyyatiya kuma za a kira ki a tambaye ki akan wannan kiwo da aka baki a gidan mijinki jama'a muna fahimta walkadi murai, alama lisayi da annabi ya ce mai hidima yaron gida ma'aikaci shima mai ciwo ne akan dukiyar mai gidansa ya ɗibi wanki ya bashi wata ya samu kuɗi a cikin kayan wata ba ya samu ba wata ya je guga ya ƙona kayan ya ɓoye ba a gane ba watakil wani kayan ya ɓata ba a gane ba watakil a bar shi a shago ya yi sata ba a gane ba annabi sai ya ce wa kuwa mas'ulun arra'iyatihi yadda ya kula da dukiyar mai gidan za a kira shi ɗaya bayan ɗaya ya yi bayani nan ba mai gidan ne kai ƙararsu ga gaban Allah ba. Amin. jama'a annabi ya ce والرجل رائن في أهل بيته وهو مسؤول عن رئيته كون مجدنشي ميتيوني أكن إيالين جدنسا Allah zai tsaye da shi ya mishi tambaya akan wannan kiwo da ya bashi wal mar'atu ra'iya fi baiti zaujiha wa waladihi kowace mace mai kiwo ce a gidan mijinta da 'ya'yan da Allah ya basu da mijin wahiya mas'ula an ra'iyatiha sannan za a mata tambaya akan wannan kiwo na kula da gidan miji da 'ya'ya da Allah ya ba su a ranar alkiyama jama'a muna fahimta? akwai hadisin ya yasa shi ma imamul Bukhari da musulun suka fi da hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna allaha inna allaha sa'ilu kulla ra'in an mastar asu Allah zai tambayi kowane ma'abucin kiwo akan kiwon da aka bashi yanzu mun karanta a hadisin farko cewa kowane mai gida mai kiwo ne akan iyalan gidansa kowace mace mai kiwo ce a gidan mijinta da 'ya'ya da Allah ya ba su kuma za a tambaye su annabi sai ya ce inna Allah sa'ilu kulla ra'in an mastar ahu Allah zai tambayi kowa a kan kiwon da ya bashi a za zalika an bayya hadisun Anas ɗan Malik ne al da ya fi da hadisu. a za zalika an bayya ya kiyaye wannan amana na kiwo da aka bashi ko ya tozartar da kiwo annabi ya ce hatta yas'alar rajula an ahli baiti karshe tambaya zai kai ma har a kira iyalansa daya bayan daya ana tambayin shi a kansu jama'a mun fahimta babu wani mutum da za a ba shi kiwo face an tambaye shi akan kiwon annabi ya ce za a ga ya kiyaye abin da aka ba shi kiwo ko bai kiyaye ba bincike annabi ya ce zai shigo har cikin gida har kan yaran da ake goyonsu hadisin ba a kalubun yasa da al'imamul bukari da musulun suka fi da shi النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد ما من عبد يسر إيه الله رأيه يموت يوم يموت وهو غاش لرأيته إلا حرم الله عليه الجنة النبي يقول ما من عبد باب ونباوة باب باب ونباوة قوة نيني يسر إيه الله رأيه da Allah zai danka amanar kiwon wani abu a hannunsa a hadisan da muka karanta iyalanmu kiwo ne a hannunmu mata ‘ya'yanku kiwo ne a hannunku za a tambaye ku to wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa mamin abdi yassar ihi ra'iya babu wani bawa kowane ne da Allah zai ba shi kiwon wani abun kiwo ya mutu yau mai ya mutu ya mutu a ran da kwanansa ya ƙare wa huwa gashun lira'iyyatihi yana mai ha'inta yana mai tauye haƙƙin abinda aka ba shi kiwon illa harrama Allah alaihi jalla annabi yace wallahi ya shiga aljanna haramun ba kuma zai shiga aljanna ba haramun ne ya shiga aljanna jama'a muna fahimta mamin abdin yassar ihillahu ra'iya annabi ya ce babu wani mutumin da Allah zai bashi kiwon wani abun kiwo ya mutu yau ma ya mutu kuma ya mutu shi mai kiwon a ran da Allah ya kaddari karewar kwanansa wa huwa gashin lira'iyyatihi yana mai tauya hakkin wannan abun kiwon illa harrama Allahu alaihi janna face Allah ya haramta mishi shiga aljanna jama'a na rantse muku da ubangijinmu da ya halicce mu akwai hadisin da annabi ya bada labari wata mata kuliya ce take kiwo ita da kanta ta je ta nemo kyanwa ta riƙe ta a gida saboda tana da sha'awa za ta yi tafiya ta kule ta a cikin gidan babu abinci ba hanyar da za ta fita kuliyan ta mutu annabi ya ce allah ya ce a kai matar wuta kuliya ta tauye ma haƙƙi to na ƙarƙashin wannan hadisi annabi ya ce babu abinda Allah zai baka kiwon abin ka mutu ka haɗu da Allah ka tauye haƙƙin wadda kake kiwata fa sai an kai ka wuta ka san da in kuliya mai kiwon kuliya ya tauye haƙƙin kuliya ya je wuta ƙarya ne ka tauye haƙƙin ‘ya'yanka kuma ka sha idan mai ciwon kulya ya shiga wuta saboda ya tauye haƙƙin abin sa dabba ƙarya ne kai ka yi tunani ko ke ki yi tunani ‘ya'yan da Allah ya baki ya ce ya baki ciwo ki ci amanar ciwon kuma ki yi tsammanin ce da ki tsallake ai duk mai hankali ba zai yarda wanda ya yi haka zai sha ba malin Abdi, yassar iyin lahura'iyya babu wani mutum da Allah zai bashi kiwon wani abun kiwo ya mutu yau mai ya mutu ya mutu a ran da ajalinsa ya kare wa gashin gashun lira tafi yana mai ha'intan abun da aka bashi kiwo ta hanyar abincinsa ta hanyar abin ko ya sake abin kiwon ɗansa babu ilimin addini ya sake ɗansan babu ilimin boko ya sake ɗansan babu tarbiyya ko ɗansan ya koyi a shar a gunsa ko ɗansan ya samu ƙofar lalacewa a gunsa ko ya samu ƙofar lalacewa a gunki an ha'inci abun kiwo ko ba a ha'inta ba annabi ya ce wallahi ba wanda zai ma abin kiwonsa haka face Allah ya haramta mai shiga aljanna jama'a mun fahimta matsalar yaya da kula da yaya da ba ma yaya tarbiyya ba karamar magana ba ce a musulunci wani abu ne da yake bata rayuwar duniyar mutum ya bata mishi lafiyarsa babu wani mutum da Allah zai bashi wani abun kiwo wannan abun kiwon wallahi ko tinkiyar kace ka ci amanarta ko ka cuce ta wallahi Allah ba zai bari ba balle ɗanka yaron nan ka haife shi tun bai iya magana ba idan yare kake yi yaren kan nan da shi zai tashi kowane irin yare kuke yi da kai da uwarsa da irin wannan magana zai tashi irin tufan da ya ga kuke sawa irin wannan tufan zai tashi irin abincin da kuke ci irin wannan abun duk zai koya yaya za a yi a ce kuma bai shafe ka ba ya shafe ka ko bai shafe ka ba ya shafe ka yaya bai shafe ka ba kai ka koya mishi maganin da yake yi idan ya je ya koyo ne a wajen abokai da sauransu to tun da aka ce kiwo ai za ka fahimta idan ka sake dabbobinka suka je suka yi barna a wani waje shi kenan kai sai a ce ba ruwanka ba zai yi ba zai yi ba to jama'a duk abin da ɗanka zai ɗebo za ta shafe ka duk abin da ƴarka za ta ɗebo zai shafe ka kuɓutarta da kuɓutarsa Allah ya rataya a wuyanka Allah ya rataya a wuyanka kyautatuwarsa nagartarsa da lalacewarsa Allah ya rataye hakan a wuyanka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin wani hadisi hadisin Abu Huraira Bukhari da Muslim sun fi da hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitr duk wani abin haihuwa duk wani da ana haihuwansa ne akan ɗabi'a ta imani da musulunci duk wani abin haihuwa duk wani ɗa ana haihuwansa ne ɗan arziki in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa abawahu annabi ya ce kwatsam kawai sai babansa da mamansa yi hawidanihi su yahudantar da shi bayan haihuwarsa da aka yi akan nagartacciyar ɗabi'a au yunassiranihi ko su nasarantar da shi su kiristantar da shi au ko su majusantar da shi malamai suka ce sakon da ke cikin hadisi annabi ya ce kullum mauludin yuladu abal fitira duk wani ɗa ana aihuwansa ne dan arziki nagartacce akan ɗabi'a ta imani da tauhidi fa abawahu annabi yace sai babansa da mamansa yuhawwidanihi sai su yahudantar da yaron aw yunasiranihi ko su nasarantar da yaron aw yumajjisanihi ko su mai da shi ba ma guje malamai suka ce sakon da ke ciki shine ba maganan sara suka ba ba maganan daba ba ba maganan bin mata da zinace zinace ba ba maganan kwace da fashi da makami ba mafi munin abin da ɗa zai yi a duniya mafi dauɗa shine a ce ridda ya yi ya bar addinin musulunci akwai iskanci gaba da wannan? babu wani iskanci da ɗan iska zai yi sama da a ce ya bar musulunci ya koma yahudanci ko ya koma nasaranci ko ya bar addini ya koma bautan wuta ko bautan wani abun da yake bautawa wadda ba Allah ba annabi ya ce to idan ba yahude ya zama ko ba nasare ya zama ko ba majuse ya zama annabi ya ce wadda Allah ya sani babansa da mamansa wallahi malam duk yaron da kaga ya lalace ya tabi duk abin da za a yi a filin alkiyama kafin a kira wani akan lalacewan yaron sai an kira ubansa da uwarsa ya sangarce kafin a nemi kowa a kansa ranar alkiyama babansa da mahaifiyarsa za a fara kira akan wannan yaron ranar alkiyama domin annabi ya ce wa huwa mas'ulun an yi. uwar an ce wahiya ra'iya wahiya mas'ula an yi. idan aka kira su sai su zo su yi bayani yaya aka yi dauko lalacewa yaya aka yi lalace yaya aka yi sangarce idan sun kawo dalilai na sun sauke abin da ke kansu iya abin da duk ya kamata su yi sun yi sai suka gamu da jarrabawan sangarcewansa sai Allah ya rabu da su domin akan samu jarrabawa mutum ya gama duk abin da zai yi kuma ya samu wannan jarrabawan irin yadda annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya samu idan aka samu wata ko wata akwai hannunka ko akwai wata kofa da ka bude ko kofar da uwarta ta bude to sai a tsare ka ko a tsare ta akan wannan kofa da kuka bude dan ku ya fita ciki ya je dauki wannan ɗabi'a jama'a mun fahimta idan ɗaya ya zama ba yahude ko ya zama ba nasari ko ya zama ba majuse annabi ya ce babansa da maman shi ne suka mai da shi jama'a mun fahimta idan ya zama dan tsara suka zai shafi baba da mama ko ba zai shafa ba shi ya sa? idan ɗanka zai yi abun da ba daidai ba duk za mu zo mu yi magana a kai zama da shi ake a ranka wani me yasa ka son yin sallah ka san kin sallar ka za ka kunna min wata fitina ba a ranar alkiyama ba ka san za a tambaye ni me yasa ba ka sallah ba me ban maka ba me ban maka ba da kake so ka sa ni a wata fitina a cikin kabari na ko kuma a gaban Allah me ban maka ba Ba ka san yanzu abin da kake yin nan da a kira ni ba yanzu tukuncin da za ka mun a rayuwa Shi ne ka kunna mun fitina a filin alkiyama ka gaya mishi zai shafe ka ko bai shafe ka ba zai shafe ka ka gaya mishi ka sai mishi zai shafe ka ki gaya mai yarki abinda kike yin nan zai shafe ni me ban miki ba na haife ki na rene ki na shayar da ke na goye ki na kare ki daga duk abinda rayuwa take bukata abinda kike yin nan kina so ki hana in kwanta a kabari a dadin rai ne ko kina tsammani ba zai shafe ni ba annabi ya ce ke kiwo ce za a tambayin akan kiwon wannan abun da kike yi zai haifar mun fitina zai haifar wa mahaifinki fitina me yasa ba da ki daina ba zai shafe ka zai shafe ka zai shafe ka zai shafe ka zai shafe ka zai shafe ka Sayuwa ake akan waɗannan ababa babu wani abu da ɗanka zai yi na gurɓatar tarbiyya ko miyagun ɗabi'u face baba abin ya shafe ka face mama abin ya shafe ki mu tashi mu yi tsayuwan daka mu wajibi da yake kanmu ba za ka baranta daga lalacewar ɗanka ba haka kuma idan ya zama ɗan arziki annabi ya ce ka ci riban zuwa duniya babu abu mafi tsada a duniya da za a ce yau ka mutu ka ci arzikinsa annabi ya ce kamar ka mutu ka bar ɗa ko ya ɗan arziki babu wani abu da ake ci a kasuwar duniya mafi tsada da alkhairi kamar ka mutu kamar ɗa mutumin girki babu abin da za ka mutu ka bari mafi ɗaukaka mafi albarka a rayuwa kamar ka mutu ka bar ɗa ɗan arziki ran da abdullahi zai rasu baban jabir ana washe gari za a je yakin uhudu ya ce jikina ya bani za a kashe ni a uhudu ya kira jabir ɗansa yace bayan ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ba wani abu da nake ji zan bari a duniya mafi tsada a gona yace kaman kai Jabir babu wani abu da zai lalata maka rayuwarka ya daidaita maka makomarka kamar lalacewan tarbiyyar 'ya'yanka in ka yi ritaya yau baka aiki sau da yawa mutane suna fargaba saboda suna ganin za su shiga kuncin rayuwa yin ritaya da tsufa da duk abin da ka gani a rayuwa wasa ne kamar ka aiki 'ya'yan da ba su da tarbiyya in akwai wani abin tsoro a duniya da zai baka tsoro ka ji tsoron tsufanka da 'ya'ya marasa tarbiyya ba abin da zai gana maka azaba a duniya kamar girma ya shigo maka ‘ya'yanka ba su da tarbiyya shi yasa malamin tarbiyya suke cewa kowace al'umma idan kana so ka gane makomarta ka gane ina ta fiskanta ka gane fito na kowace al'umma to ka dubi matasanta wannan zai baka hoton yadda wannan al'umma za ta kasance nan gaba to malam bai tsaya akan al'umma ko gari ko anguwa ba ko gida ne a ce wannan babban ma'aikaci ne mai kuɗi ne mai mukami ne malami ne in kana so ka gane yadda gidan zai kare ka kalli 'ya'yansa idan ka yi rashin sa'an tarbiyyar 'ya'ya gida ya faɗi gida ya faɗi duk matsayinka sai ka dawo abin tausayi a cikin al'umma ko gidan malami ne in kana so ka gane gidan gida ne zai ɗore ya yi albarka gida ne da zai tafi a kan ƙafansa, yaya baban suwa ne zai kare ka kalli 'ya'yansa idan 'ya'ya ne marasa tarbiyya wannan uban ko mai kuɗi ne kafin ya mutu sai ya zama abin tausayi a cikin al'umma makomar 'ya'yanka biyutonka 'ya'yanka nan da shekara kaza yayi gidan zai kasance wannan a hanya ya ya fara shan totalin wannan a hanya duk wannan shaye-shayen suna sha maka ne ba za ka gane ba sai ka girma ayin sau da yawa abubuwan muka yi ta su wani da gangan yakan bar abun da zai lalata gidan ya lalata makomar gidan wata da gangan take barin barna a cikin gidan barnan ya kunno kai ta wannan yaron ko ta wannan yarinyar haka za ta yi shiru wata sai ta shekara barnan na ruruwa a gidan tana cewa zan hada ka da babanka ko zan hada ki da babanki har yanzu maganar bai fito ba ita tana tsammanin za ta iya rufe wannan abu ne kuma ba zai rufe ba sai ya zo ya buwaye ki a karfe hada karfi da karfe ake a yi tarbiyya akwai ɓangaren da uwa take riƙewa akwai bangaren da uba yake riƙewa kafin a jagoranci yaro wannan hikima ce ta Allah kuma haka Allah ya tsara amin jama'a mun fahimta saboda haka duk makomar da yara suka ɗauka a rayuwa ‘ya'ya suka ɗauka a rayuwa, zurriya suka ɗauka a rayuwa, yana shafan mahaifa kai tsaye a nan duniya yana shafan mahaifa kai tsaye a ranar gobe kiyama yana shafan iyaye kai tsaye a nan duniya yana shafan iyaye bayan sun koma zuwa da Allah kai kanka za ka iya hasashe na makomar gidanka idan ka kalli 'ya'yanka gurgudun irin abinda ka ɗora su na tarbiyya da gwargwadon abin da ka yi sakaci a kan shi na tarbiyya jama'a mu ji tsoron Allah babu abin da bai kyautatuwa babu abin da bai gyaruwa wannan kofa ce ta rahama da Allah ya buɗe mana duk lokacin da muka tashi muka ce za mu gyara abin da ya ɓaci za mu samu taimakon Allah duk lokacin da muka tashi muka ce za mu gyara abin da ya ɓaci za mu samu taimakon Allah Allah bayi barin abun da ya ɓaci a ce kuma ba zai gyaru ba har abada Allah baya haka duk lokacin da mutum ya juyo Allah yakan karɓe shi duk lokacin da mutum ya juyo Allah yakan karɓe shi to annabi ya ce duk ya ha'inci abinda aka ba shi kiwo Allah ya haramta mai shiga aljanna duk wanda ya ha'inci abinda aka ba shi kiwo Allah ya haramta mishi shiga aljanna to daga cikin matakai na samun daidaituwa akan al'amuran tarbiyya da kuma tsari da shari'a ta tsara domin a samu dace a gudu tare da 'ya'ya a tsira tare uwa lafiya uba lafiya ya'ya lafiya Allah sai ya tsara mana dokoki da tsare-tsare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanai na hanyoyin da za mu bi domin mu kauce ma wannan mummunar asara da muka ambata za ta faru a baya abu na farko shi ne kyautata zaben abokiyar kyautata zaben abokiyar kyautata zaben abokin zama jama'a karka yi wasa da zaben matar da za ta zama uwar ƴaƴanka lokacin da ka gama can da za ka aura ka ƙudurce a ranka ita kake so to kamar ka zaɓi fito da makomarka ne a rayuwar duniya lokacin da kika ga wadda kike so kika kudurce a ranki ke saiwa ne to ki koma ki tuna makanki kin fazaɓe makomarki ne a duniya ki da lagirar maganan aure maganan abokin zama ko abokin zama ba maganan haɗuwan tasha bane ba maganan haɗuwan tasha bane ba maganan hira bane ba maganan satin ba ne ba maganan ɓata lokaci ba ne magana ne na gaskiya da gaskiya magana ne na gaskiya da gaskiya maganan aure ba magana ne na wasa ba magana ne na makoma yana daga cikin abinda mutanen mu suke yi mutum sai ya aure mace sai bayan sun haifi ɗaya ɗaya biyu uku ko ma fiye da haka wata ran sai ya rubuta takarda sai ya sake ta idan ya zo yana magana sai ya ce ba ta da mutunci tana fita a'a barauniya ce a'a tana bin maza a'a tana kaza a'a tana zagina. shi a ganinsa kamar ya samu solution ne saboda me yasa saboda shi zai iya ba ta takarda ta tafi abinta cin amanar da kai idan ka nasu ne kai yanzu ka auri barauniya ka rubuta takarda ka sake ta to amma yanzu da ka haɗa wannan barauniyan da waɗannan yaran ita su kuma yaya za a yi karaba su da ƙarauniyar akwai idan kai yanzu ka cutu da ita ka sake ta to kai tunanin waɗannan yara wani irin su ne baka yi ba a je abin da ka faɗa gaskiya ne barauniya ne barauniya ne amma kai ka mai da barauniyar nan uwar waɗannan yara kai yanzu ka matsu ka sha wutanta ka sake ta eh a je ka sake ta kai ka yarfar to yaya za ka yarfar da wannan barauniyan mu waɗannan yara kafin ka aure ta ya kamata ka yi tunani ko bai kamata ba ya kamata ka yi bincike ko bai kamata ba ya kamata ka fi karfin zuciyarka ko bai kamata ba ya kamata ga mai hankali aure ba kana ake dubawa aure ba mota ake kallo ba ba gida ake kallo ba ba fulawa ake kallo ba aure magana ne na gaskiya da gaskiya magana ne na gaskiya da gaskiya aure magana ne na gaskiya da gaskiya ba maganan fashion bane ba maganan fashion a cikin aure magana ne na makoma magana ne na za ku aifi yaran da za su kai ku wuta magana ne na yaran da za su muku addu'a in kun mutu ku shiga aljanna mutum yakan tabka laifi da sako a rayuwar duniya ya shiga kabari ana mai azaban kabari rana ɗaya Allah sai ce ku bai shi mala'iku da su tambayi Allah me ya faru sai ce a'a ya mutu ya bar wani ɗa mutumin kirki shi ɗan duk abin da muka ce yana yi yanzu ɗan kuma damuwansa mun rabu da baban mu yafe wa babansa saboda aka mun yafe ka yi riban aure ko baka yi ba yaya za a yi matar da har yanzu bata bar ƙarya ba in ta je anguwa za ta makariya in za ta je anguwa za ta makariya A kan cefane za ta makariya kan yara za ta makariya tsakani da ubangijin da ya halice mu ka faɗi yaya matan nan za ta hana 'ya'yanka kariya ka faɗi yaya za a yi ita ta iya hana su kariya mutumin farko da yake gane wadda ba shi da gaskiya a rayuwa shine ɗa duk yadda kake ganin ka san halin matarka ɗanka ya fi ka sanin halin uwar idan uwar makaryaciya ne kafin ka gano makaryaciya ne ɗanta ya gano mama makaryaciya ne lokacin da take maka ƙaryan da take maka yar tana zaune a gefenta ita ta san wannan bayani da mama take ƙarya ne ka faɗi gobe yayi za ta kalli ƴan nan ta ce mata mai ƙarya zai shiga wuta zai yiwu ba zai yi ba saboda haka mataki na farko shine zaben abokiyar zama jama'a mu yi kokari waɗannan abubuwa mu ɗauki mikati mu kan duk da mu haɗu da Allah da mu haɗu da Allah Allah bai wasa da kowa duk daren da mu haɗu da Allah abokin zama ake dubawa mai kyau wace ce in ka mutu ka barta da ƴaƴanka ko suna cikin talauci ba za ka zub da mutuncinta da mutuncin gidanka ba sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mata da iyaye iza a takun mantar bauna dinahu wa fa annabi ya idan ya zo neman aure a gidanku wadda kuka yarda da addininsa da ɗabi'unsa jama'a ku ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bashi auren in ya zo da waɗannan qualities guda biyu addininsa aƙidarsa lafiyayye ɗabi'unsa da halayensa mutum ne mai mutunci annabi ya ce ku bashi jama'a kuna ji ɓangaren mata ɓangaren maza matar da za su aura annabi ya ce fa alaika bi zati dini a ruwayar al'imamu ahmad da abu ya'ala alaika bi zati dini wal khuluqi annabi ya ce in ka tashi aure ka duba mai addini da kyawawan dare waɗannan kwanci guda biyu su annabi ya ba wa maza su ya ba wa mata idan aka samu mai addini ɗabi'unsa na da kyawu kar don ba shi da kuɗi ku hana shi idan aka samu mai addini da kyawawan ɗabi'a kuma sai aka samu mota kuma sai aka samu fulawa kun ga an samu nurun ala nure idan aka samu wacce take da addini da kyawawan ɗabi'a to kuma aka samu fara mai yafe an zama mu fahimta an dace amma waɗannan kwalitin guda biyu duk wadda ya yi kuskurensu a wajen aure zai yi da dama ran da ya durkusa a filin alkiyama Wadda ya yi kuskurensu zai yi na dama a filin alkiyama har yau a ce uwa har yau har yau har yau ba ki daina ɗauke ɗauke ba za ki farki kayan mijinki za ki ɗauki abu kaza ki siya za ki tashi abu kaza yaushe wannan wadda bata bar wannan halin a yanzu ba za ta iya hana ɗanta ɗauke ɗauke yaushe za ta hana ɗanta ya yi sata matar da har yanzu maganar da ake har yanzu bata bar shirya ƙarerayi ba yaushe wannan ta shirya ma tarbiyyan abin da ta aifa saboda ka abu na farko Shi ne duba matar da za ka aura ki duba miji da za ki aura in kin tashi zaben miji annabi ya ce ki duba mai addini da mutunci ku akbar domin akan samu mutum mai addini aya da hadisi zai jawo amma ba shi da mutunci ba shi da kirki ana samu ko ba a samu ku duba tsari irin na shari'a sau da yawa idan an zo magana in aka ce mai addini a nassosi da yawa to ya hada da dukkan mai kyawawan ɗabi'u amma da aka zo aure sai aka raba aka yi maganan addini aka yi maganan halayensa ita ma aka ce alaika bi zati dini wal khuluqi ba shi ba ne ta haɗu don ta ci gasan karatun alqur'ani tukunna a dawo a duba ɗabi'unta. kuma mun fahimta wannan yasa a musulunci aka buɗe ƙofan bincike aka hana kara ko rufa-rufa a wajen binciken a komai ana kara wa mutum amma in ya zo neman aure to ya shigo filin a wa ta'adil idan aka zo maganan aure ba a ma wata yarinya kara e yarinya ce tana da kaza tana da kaza tana da kaza tana da kaza amma ba ta son yin sallah dole a faɗa jama'a mun fahimta saboda haka gaba ta farko gaba ta farko gaba ta farko shine zaben abokiyar gaba ana neman mutumin kirki ne idan kika aure miji mai mutunci mai addini mai mutunci kin yi riban aure domin duk wanda yake mai mutunci ne ko ba komai ce a matsayin ki ta mutum ya san kimar ki ya san kimar mahaifanki wannan mata da kake zaune da ita kullum mai mutunci yakan tuna ɗawainiyar da iyayenta suka yi da ita har ta kaima ya aure ta wacce take da mutunci da tarbiyya kullum takan tuna wane mahaifiyarsa ta yi ɗawainiya da shi mahaifinsa ya yi ɗawainiya da shi har ya kai matakin da ya aure ni ba za ta taɓa zagin mahaifiyarka ba jama'a mun ji addin wal khuluq addini da ɗabi'a addini da ɗabi'a addini da ɗabi'a mace addini da ɗabi'u masu yau namiji addini da ɗabi'u masu yau, idan mace ba ta san mutuncin kanta ba karka aure ta idan namiji bai san mutuncin kanta ba karki aure shi idan wani ya zo yana neman ki sai kika lura fasiki fasiki ne karki aure shi idan ya zo miki da maganganu da suke nuna shi ba kamin ne bane ba mutumin kirki bane karki aure shi idan ka fahimci yarinya ba kamin miya bace ba mai mutunci bane karka aure ta ba a gina aure akan soyayya zalla jama'a mun soyayya rukuni ne mai ƙarfi a cikin aure ba a aure idan babu soyayya sannan kuma ba a kulla aure akan soyayya shi kadai wauta ne domin duka duniyar masu hankali sun daidaita so sun tsune yakan tashi to idan manufar ke nan da ta sa kika aure shi ran da soyayyar ya tashi ban da rashin mutunci ba abin da zai idan akan abin da ka aure ta nan zallar soyayya to ran da tsuntsun ya tashi za ka ga walakanci da rashin mutunci hadisi ne al'imamu turmizi ya fidda shi waɗansu malamai suna cewa hadisin mawukufi ne akan aliyu bin abi talibin waɗansu suna cewa ya isa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce a habib habibaka haunan ma a sa an ya kuna bagibaka yauman ma sai ce wa bagibaka haunan ma a sa an ya kuna habibaka yauman ma annabi ya ce duk lokacin da za ka yi soyayya da masoyinka annabi ya ce ka yi soyayyar a cikin taka tsantsan da sanin ya kamata kar ka rufe ido annabi ya ce a sa an ya kuna bagi baka yau mamma ta yiwu nan gaba soyayyar ta rufe ita zama iyayya duk wannan kotunanmu da aka cika ana ta shari'ar aure wadda ta kai ta kai mijinta kotu ta san lokacin da ake soyayyar abin zai rikide zama ta jama'a mun fahimta wabgid bagidaka haulan ma annabi yace kuma ka yi iyayya da makiyinka tare da taka tsantsan da lura a sa an ya kuna habibaka haunan ma wannan hadisin malam albani ya inganta shi a cikin sahihu sunan tirmidhi wannan hadisin ya nuna soyayya yana tashi ko bai tashi yana tashi annabi ya ce ka so masoyinka da lura da sanin da takatsantsan saboda zai iya yiwa ya rikide ya zama ke akwai yana tashi ko bai tashi to ba a gina aure ba a gina shi akan soyayya zalla kuma ba a yinsa in ba soyayya amma dai a ce manufar ita ce kadai soyayya in ka ganta to bayan kaji kana son ta kar ka gina wannan kawai ka rufe ido akan wannan soyayyar saboda kalanta ya maka ka tsaya ka yi tunani wannan fa ita ce mamar wane da wane da wane da wane kasan idan ka samu ustazan nan da ba su yi aure ba har 'ya'yansu na kudu akwai sunayensu a kasa e eh, sai ka ji mutum ana ce mishi abuwa kai kana so sai a taimaka ai ya aure ba tukunna to kaga wannan ayyana da zafi to wanan da aka ce abuwa nan kafin wanan ya zo ka zaba ma wanan uwa da zai yi alfahari da ita karka zaɓi wata kucaka ko jagila. ta zama ummuwa ne ya zama ummuwa ne za ta iya koya ma wani rubutu da karatu za ta iya koya mishi abin da zai amfane shi a rayuwa Allah ya maka albarka amin jama'a mun fahimta saboda ka aure aure aure aure abu na farko a shimfidar tarbiyya shine maganan aure shine maganan zaɓen abokin zama da za a zauna da shi a wajen aure Allah a cikin alkur'ani yake cewa اليوم أهل لكم الطيبات هكذا اليوم أهل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم نعم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافهين ولا مستقلين أخذها الله يتي اليوم أهل لكم الطيبات الله يتي أيو دق يوم na halatta muku dukkan daɗaɗa tsarkaka kan ababen da in kun ci ba su cutar da ku ba wa fa'amul ladina utul kitaba hillun lakum Allah yake yankan ahlul kitabi shi ma mun halatta muku ku ci wa fa'amukum hillun lakum yankan ku da abincin ku su ma ba laifi ku ba su ci ji Allah wal minal mu'minati Allah yake da kamammu katangaggun 'ya'ya daga cikin muminai musulman ma Allah ya karka aura sai kamenniya ba haka kawai za ka ga yan iska ka ce kai ta maka ba wal musalatu al mu'minati Allah ya ce da kamammu katangaggu ya'ya Allah ya ce daga cikin muminai sai kuma ya ce wal musalatu minal ladina utul kitaba da kuma kamammu daga cikin ahalul kitabi ahalul kitabin ma ba wata yan iska za ka tare ka ce za ka aura ba Allah ke ce wacce take kamin miya mai mutunci jama'a mun fahimta malamai suka ce shimfiɗa na farko a game da abin da ya shafi tarbiyya da kuma shirya 'ya'ya akan tafarki na alkhairi shine zaɓen abokiyar zama da zaɓen abokin zama kun wannan zai fi daɗi wa waɗanda ba su yi aure ba da masu ƙarin aure to ɓangare na biyu shine idan kuma an riga an yi aure mafi alkairin warware wannan hanya shine a zauna da abokiyar zama a tattauna a saka harsashin gyaran gida jama'a mu fahimta babu wani abu a zaman auren ma'aurata babu wani abu a zaman auren ma'aurata musulmai mafi alkhairi kamar su dinga zama suna tattaunawa akan matsalolin gidansu da yayansu matsalar mu ita ce idan mutum sai ga mutum ba shi da lokacin zama da iyalinsa su tattauna akan yayansu akan family ita sai lokacin da ya masa abin da bata ji daɗi ba sai ta shigo ta ce ina da magana to a wannan lokacin kuma ba zai fahimce ta ba ko shi sai lokacin da ya ga abin da ba so a gida ransa ya ɓaci sai ce a zo a yi zama ki zo ina da magana da ke a wannan lokacin ba za ta fahimce ka ba lokaci ake samu a sa tsakaninka da iyalinka ƙarshen wata ne ƙarshen sati ne ƙarshen wata biyu ne mu daure in gyara ya zo mu gyara sai ku zauna abun za a fara tattaunawa abun za ta gaya maka wane fa baya son karatu wane a'a kaza wane yana kokari wane yana kaza wannan zai sa a zauna a samar da mafita na alkhairi jama'a muna ji ku ba mu idan gida ya riga ya shiryu an fara tafiya da wadda aka samu matsala da wadda ba a samu matsala ba duka mu shirya mayaye za mu gyara wadda muka halarci darussa muka tattauna muka ji duk abin da muka ji sai mu koma mu je mu gyara wacce eh ga tsarin da addini ya zo da shi akan yaran nan Wacce hanya damu bi ku zauna ku tattauna ku samar da mafita in ma ba ku yi haka ba za ta ɓaci muku dukanku jama'a mun fahimta saboda haka idan ba a yi aure ba a tsaya a bi matakan da suka dace wajen neman abokiyar zama wadda aka yi aure a zauna a zo da wannan tsari a tattauna domin a samar da mafita jama'a muna fahimta lokaci yayi darasin kuma ba mu kai rabinsa ba ma amma insha Allah sati mai zuwa idan mun zo sai mu yi kokari a darasi na biyu sai mu karkare darasin zuwa sati na gaba in mun samu dama cikin yardar Allah sai mu zo mu fara tafsirin alkur'ani saboda ka za mu kwana a daidai nan yanzu gaba ta farko da muka tattauna a kanta shine hanyar gyaran tarbiyya da samar da mafita mazurriya shine a kyautata zaben abokin zama ki kyautata wanda zai aure ki ya kyautata wanda zai aura idan kuma an riga an yi aure to a samu lokaci da za a zauna a tattauna akan matsalan zuriya a samar da alƙibla domin a gudu tare a tsira tare jama'a mun fahimta to sati mai zuwa idan mun zo insha Allah sai mu dora a darasi na biyu daga nan inda muka kwana wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد an لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. ba mai zuwa ya gaida iyaye duk za mu shigo cikin su insha Allah na kuma na akwai ɗan an na ɗaura wani a wajen kawai za a wuce tashi ba tare da ya san komai game da shi ba kun ga maganan da mala yake yi da zuciyarsa yake yi eh abun ya kama watan tunaninsa barnan yana da yawa a tsakanin irin waɗannan abubuwa da gaske ne Allah ya sa mu dace wurin aure shin ya halatta da mai karɓa da mai bayarwa su yi bayani akan waɗanda za a ɗaura aure a kansu wadda aka wakilta kenan ya yi bayani akan wacce zai ko wadda wadda yake waliyin yarinya ya yi bayani akan yarinya wadda kuma ya wakilci miji ya yi bayani akan wadda ya wakilta ba ana yin haka ba eh to wannan yana da kyau amma ba wajen ne wajen yin ba wannan ana gabatar da shi kafin a je daurin aure in an je daurin aure dama ba a zuwa wajen daurin aure sai miji ya zama clean mace ta zama clean to amma idan an riga an tara mutane a wajen za a yi bayani karshe wani ma yayi ƙarya kamar yadda malam yake faɗa karshe wani kuma yayi bayani akan wani bayanin da shi ba bai sani ba haka ne ko saboda haka wannan ana gabatar da shi ne an yi bincike ce an san halayensa an san halayenta an san duk abin da ya kamata to wannan tukunna a saka lokacin da za a bi a daura musu aure wannan shine mafi dacewa Allah ya samu dace sai mun sake dawo insha Allah eh, akwai program ranar lahadi da za a yi a nan makarantar mu na adda'uwar dawa game da mata da suke da niyyar zuwa aikin haji akwai wani takaitaccen bita da za a musu a makarantar ranar lahadi da safe karfe goma na safe insha Allah babu laifi wacce ma ba aikin hajjin za ta je ba inda tana bukata ta karu da abin da za a yi za za ta iya halarta a nan mu na adda'u waddawa da take angonmu na dutsen tashi ran lahadi karfe goma da safe amma dai almuhim waɗanda za su tafi aikin haji ake bukata saboda akwai wani yanayi na wayar da kai da wani tsari na bita abin za a yi shi ne rana ɗaya insha Allah shi kenan wannan kuma bai taɓa bita da suke zuwa a santoci da ake yin bita ba wannan na lokaci ɗaya ne da za a yi shi insha Allah kuma muna daɗa abin nan daga su iyaye mata waɗanda suka halarci wannan karatu ya zama sati mai zuwa don abin ya fi shafansu so ya zama waɗanda ma ba su samu damar zuwa ba sun zo su zuwa sati mai zuwa domin jin yadda kuma ya kamata a yi da yaran a cikin gida insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa